uku daga cikin manyan alamomin alkiyama bayyanar mahadi imamul mahadi ina fatar kun fahimta yana daga cikin alamomin alkiyama wane ne mahadi imamul mahadi mahadi ya kasu kashe biyu mu ahalar suna muna da mahadi 'yan shi'a suna da mahadi to babu ruwanmu da mahadi 'yan shi'a mahadinsu sun ce shi wannan ƙor'anin da aga hannuwanmu sun ce littafin jabu ne cikin aƙidun shi'a ba su yadda da wannan ƙor'ani ba iyaka sun ce a riƙa shi tamfurare kafin ƙor'ani na gaskiya wanda Allah ya saukar ya taho ƙor'ani na gaskiya yana ina wai imaminsu mahadinsu shi ya sace shi ya shige cikin kogo cikin ƙasar iraki kuma yau an rasa mai toni kogon na ya jawo mana shi ya amso mana kwafinmu na ƙur'ani eh to kaga kaga imamu imamu su imamu su azzalimi ne dan me saboda ya saci littafin Allah ya tafi da shi ya bar duniya cikin bata me an ranar wannan imami nasu yayi amfani ga al'umma a imami an shi'a bai amfani ga al'umma to shi na annan suna jiran bayyanarsa ajallallahu furjan Allah ya gaggautar da fitowa da shi kada ma Allah ya sa ya fito to wai kwafi na ƙur'ani na gaskiya wanda Allah ya saukar yana can ga wannan imami ya shige cikin kogo to in ya fito zai fito da kwafin na ƙur'ani na haɗa muku kwanakin baya ko lokacin da ina walwal shubohin 'yan kogo daga cikin alamomi ne in zai fitowa yaya zai fitowa tsirara ko kun manci hadisin da na karanta amma cikin littafansu <coughs> imaminsu in zai bayyana kun tuni hannun ce ya kamata in samu kyamara in ɗaukai hoto cikin littafin sun ka ce in zai fitowa da cikin kogon zai fito tsirara haihuwa uwa ta yi ni ce ni kuwa ina nan zan ɗaukai hoto sai in tura ma duniya in tura ga intanet kowa ya ga ga shugaban wasu tsirara ga tsuliya ta ga hili to babu ranmu da imamin shi'a to mu muna da namu mahadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yayi mana magana game da shi shi wannan mahadi namu mu ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari yace mutun ne daga cikin mutanen gidan manzon Allah ɗaya ne daga cikin ahalul baiti zuri'a ce daga cikin zuri'a na na Fadima ta gefen sayyidina Hassan dan Abi Talib jika ne ga sayyidina Hassan annabi sallallahu alaihi ya yace sunansa shi mahadi yayi daidai da sunana haka sunan mahaifinsa yayi daidai da sunan mahaifina kaga ashe kenan me sunansa Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Hasani al-Fatimi to wannan kenan to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ayyukan da shi mahadi zai yi bayyana ko da mahadin ba zai bayyana ba sai ƙasa ta cika da zalunci da rashin gaskiya to sai Allah ya tayar da shi in ya tayar da shi shi zai tashi ya faɗi marasa gaskiya sai ya cika ƙasa da adalci da zaman lafiya kamar yadda an ka cika ta da zalunci kaga inda zai bayyana yau kenan zai yi mana maganin turji zai yi mana maganin halilu sububu zai yi mana maganin dogo gide zai yi mana maganin manjagara zai yi mana maganin alhaji auta duk wani shaidani zai yi maganinsa duk wani azzalumi zai yi mana maganin shugabannin najeriya A azalumai ne ko ba a ne ko ba ne ku faɗi zalunci guda da sun kai muna me babban zaluncin da sun kai muna sun ce mu zo mu zaɓe su ba za su ci amanar mu ba za su ga an ci amanar mu su ƙyale ba tsakaninku da Allah sun ci amanar mu ko ba su ci amanar mu ba ga ana ana cin amanar mu bayyane sun yi muna magani sun kyale sun yi shiru wannan ɗaya ya ishe su ku diba yadda ana ana kashin mutane Ni ce muku ko yahuda ake kashi haka ya kamata a ce an yi magana duk wanda adda iko ya iya magana kai ba yahudu ba da abil adama ko karnuka ake kashi kashi na walakanci irin yadda anna ana yi yan bindiga nawa mutane ya kamata a ce hukuma ta ɗau mataki to yanzu ga wata shegantaka kuma da ta faru yanzu dai abu gona abu gona abu gonan wuta ta fara kama jikinsu kuma sannan kun san lokacin siyasa yanzu an fara an yi kusa kada gangar siyasa ko madalla gwamnatin da ta wuce gwamnatin PDP karkashin jagorancin Goodluck Jonathan me meye ummul sun karewa gwamnatin kisan mutane sun ka kyale madalla to abin da ya ci waccan gwamnati ashe su ma waɗannan in sun kai zai ci su ko ba zai ci su ba to sun hasashe haka nan kun san shi ku bari in faɗi wani sirri wanda da yawan mutane ba san da shi ba to ku bari in faɗe shi yau amma ku kama bakunan ku don Allah kun san da yawa ana rudin mutane ana cewa ko da wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ta hau wasu local government local government na jihar Borno da Yobe da Adama ga hannun Boko Haram suke ko to wallahi ƙarya ce ko da Muhammadu Buhari ya babu local government guda da ga hannun Boko Haram ku ji ta gare ni ba local government guda da aga hannun boko haram yaya abin ya faru can karshe tell end lokacin da zaɓe ya kusa da sun kaga go no go su NPDP sai an ka zauna an ka ce ma Jonathan to kaga wannan kashe-kashen da aka yi ga wasu garuruwa ga hannun Boko Haram zaɓe ba zai yiwu kuma ko da ya yiwu fa ba za a zaɓi gwamnatin don haka tashi kai wata wabasa to lokacin na an kai kwasa karan mahaukaciya dama gwamnati tana iyawa duk wanda ya buɗe baki ya ce gwamnati ba ta iyawa wallahi ƙarya ya kai bai sa abin da ake ce ma gwamnati ba wallahi ƙarfin Allah ɗaya agaba ga ƙarfin gwamnati kun san da haka nan don haka wanda ya ce sojoji sun kasa buhari wallahi ba kasa sun kai ba yi dai an ba su yi sai mutum ya sa gwargwadon iyawa ta ya kasa ake cewa ya kasa to amma wanda ya koma gida ya kwanci ne ko ana cewa ya kasa sai dai a ce ya ƙi to waɗannan ba za mu caje su da kasa ba za mu caje su da ƙin kamar yadda waɗancan su ba sun ka ƙi to shi ne an ka tashi ina lokacin da an ka sa zaɓe an ka ɗage an ka ƙara sati nawa ne sati shidda to cikin satocin nan guda shidda ne an ka zo duk local government ɗin da kun ka sani an ga hannun boko haram an ka amso su ko da buhari ya hau babu local government ko guda ga hannun boko haram duk an amso ashe ana iya ko ba iyawa to yanzu abin da za a yi muna kenan wasa kwaikwayon da za a yi muna kenan bayan sun kyale an kashe mutane an salwantar da dukiya jama'a an komo kamar babu gwamnati yanzu ka diba waɗannan sakarkarun 'yan bindiga wanda duk an ka kamo sai kama wanda an ka zaro cikin kabari ba sojoji ba ko al'umma ba su rinjaya ba iyaka dai faɗa ne da maraba an kawo ido an samu suna kashin mutane sai ka iskan ma ɗan bindiga ya zo ga ƙauye sai ya ce an samu ku haraji miliyan biyar su te su sai da abincin da sun ka noma su sai da bisashen su sai duk abin da ke sai suwa a tara miliyan bai wai don su zauna lafiya a yi a kai mai kuma wai gwamnati na nan zaune jama'a kuma gwamnatin buhari ba ta gudu lok ba zamanin buhari tsakaninku da allah ana yi ko ba a yi su sa haraji to yanzu iya shegin ya kai saboda an tabbatar da gwamnati is very inactive ineffective ba ta da wani amfani iyaka karfin gwamnati ga su bello yabo da bello ya magana yanzu da ji ah, izo mai katta eh, kan mu koma jin bakin ka shi bello ya don shi bello ya don an rena shiga bello turji can ba wa bello turji wannan hurjin musa in kun isa sai bello ya da kun ka rena eh to ne sai a sai to yanzu saboda su yan bindiga sun gano gwamnatin babu ruwanta ba ruwanta da al'ummata yanzu sai su sa harajin bayan an biya harajin sannan kuma zo su kai farmaki su kai farmaki bayan an biya harajin sun sa miliyan akwai inda sun sa miliyan bakwai sun kai miliyan bakwai din kuma an ka zo an ka kashe mutane kuma an haƙwashi wasu to kuma gwamnati na nan akwai commander in chief akwai chief of army da chief of naval staff chief of air staff duk ciccifa ciffan nan da nan kowannen su shedan kwaddi yake yi ya ci to ya koshi duk barikin soja tunjin take da sojoji ga sunan dirin dirin amma ga yan bindiga nan ne yanga kamar kamar sauro busashi don haka ba gagara billahi allazi la ilaha illa ba wanda ya gagari gwamnati ba gagara sun kai ba gwamnatin abba ba da gaske take yi ba ba ku ji shirar da wani ke yi da wani ɗan bindiga ba hanya abuja an sa wata gata nan ana ta yawo da ita ya ce ai mu yanzu mun bar sata da daddare yaranmu suke da mu yanzu ijiya na ganin ijiya ba ku jiya ba to don mi da can cikin dare su kai sai sun ni gwamnatin ko ka yi da rana ko ka yi da ba ruwan gwamnati don haka su yanzu manya da rana ma suke yi hanya abuja zuwa kaduna fa ya ce karfe tara zuwa goma na safe suke tarewa sai awa ɗaya awa biyu awa uku suna operation tsakanin kaduna zuwa abuja fa kuma akwai gwamnati in ka yi magana a ce yanzu ana kama ka a tsari don bi ba ku kama mana 'yan daga can ku tsare. don hakan ga ba kasawa gwamnati ta yi ba a yi abba ta yi to yanzu ga zaɓe yayo kusa za a yi wasa kwaikwayon da pdp sun ka yi don haka yanzu sai an an fara tura jami'an tsaro sai an ka tura 'yan sanda ba a sun tura sojoji don na haɗa muku manya sun ce waɗannan fillani ne 'yan uwansu da ba su a kashe su ko amma sun yadda su 'yan uwansu kashe mutane amma ba a yadda a kashe su ba to sai an ka tura 'yan sanda ga ga dan majalisa nan mai wakiltar sabon birni aminu aminu boza memba ne house of assembly tana sokoto state house of assembly memba ne yanzu haka mai ci Yada magana yana cewa abin ban mamaki wannan fitinar inda ta fi kamari isa da sabon birni to yanzu an turo a zo a yi faɗa da waɗannan 'yan bindigan sai wai an ka cire isa da sabon birni kun ba ta cikin inda za a yi operation a tafi tangaza a tafi yau a tafi ina don allah matsalar tangaza ta kai ka matsalar isa da sabon birni matsalar gwaranya ta kai ka matsalar isa sabon birni to me ake nufi da a cewa a wasu local government amma da isa sabon birni a can da a umar mafi yawan local government da isa sabon birni an tarwatsa su wasu yin cikin nijar wasu yi wannan amma kuma an ce a tura jami'an tsaro amma ban da isa da sabon birni yana nan ga mustapha boza ana ana abin yana hiyar da ɗan jarida nasiru adamu alhikaya to kaga sai ka iskan ma wai mutanen nan ke nufi to kun san dalilin turawat saboda zaɓe ya yi kusa ba ku ga 'yan takara sun fara hitowa ba madalla to kaga zaɓe ya yi kusa kuma sun san inda an ka kai lokacin zaɓe haka sun san ba wanda zai zaɓe su apc ta ga buhari ya gama faɗuwa kun ba ba duk wanda buhari ya ɗaga hannu ne haka sai mun ka da shi da lahi duk wanda buhari ya ɗaga hannu ne za ku zaɓe shi amma ba za mu zaɓe shi ba sau guda gyaɗar makaho ke ƙuna eh to shi ne ake wannan wasa kwaikwayo sai amma a tafi ba a tura sojoji don an san sojoji da gaske sojoji da gaske su kai sai a tura 'yan sanda me aikin 'yan sanda kwantar da tarzoma fada sai soja in kaga an tura 'yan sanda 'yan sanda ba fada suke ba kwantar da tarzoma suke yi to shi ne sai 'yan kanto yawon don allah waɗannan ya kamata a tura musu 'yan sanda in dai da gaske ake yi sojoji ya kamata a sasu su yi aiki to inda ma ummul haba'isun take an tsallake ba da nan ba waɗannan 'yan uwansu ne kuma duk bala'o'in nan ne suke da turji da halilu su bubu da wane ne dunnan suke tsakanin izir sabon birni to ban da su shi yasa kuna jin hirar da sun kai da mallam murtala asa da aiko da turji turji ne ne ne yayi rantsuwa da Allah ya ce shi wallahi duk sojojin da aka tura ba su taba zuwa inda suke ba ba su taba kai musu ba wata daba da an ka fasa kuma kuma Mustafa Boza ya tabbatar da wannan ba wata daba ta yan ta'adda da an ka fasa iyaka ɗayan biyu in an ka tura sojojin ma an ka tura ko ta cikin daji su zuba wuta su ce sun yi ko samu bayan Allah wa'in ba su hawa ba su san sauka ba shi ma bello turji yana cikin abin da ke damunsa kashin wa'anda ba san hawa ba san sauka ba su adda laifi amma ba a zuwa inda suke sai a zo a samu wani ƙauye don sai a sa musu wuta sai a zo a ce an kashe 'yan ta'adda ƙarya ce ba wasu 'yan ta'adda da an ka kashe suna nan duk abin da ko haga ana tura ga intanet ku bincika ku gani ko abin da ya faru ne tun zamanin boko haram zamanin gwamnatin pdp ko ma wata ƙasa akwai wani gidan mai cikin ƙasar mali da an kai gobara yana nan ana turowa wai ga ƙoƙarin da sojojin najeriya sun kai wuta ce gobara ce an kai gidan mai mali to don haka ne bi da ka sani ba su yi ba to shine an ka tashi yanzu ana ana ana wasa Allah ya gafarta mu hajjiya jiya tace wannan wasa kwaikwayo ce to wasa kwaikwayo ce annan gwamnatin Buhari na yi to in sha Allah wasa kwaikwayon nan sai ta ci ta domin yadda mun ka ba waɗancan baya da kuɗin su ga hannu to haka za mu ba waɗannan balle waɗannan ma da an matsayata ni a shaidan matsayata ne duk wanda ka gani da wani abu cikin sata sayayi amma ko da sun ka hau ko ɗari ba su da ga buhari na ina da bidiyon buhari da yake roƙo ga nan ba akawun akawun union bank sifili kaza da kaza nan za ku turowa ya yi roƙo ko ya yi bara ko bai bara ba to yanzu da shi da duk waɗanda an tare da shi waɗanda an nan yanzu na ranar in billions muna tambayar su ina sun ka samu kuɗin namu ne sun ka don haka barayi ne ba a taɓa gwamnatin da an ka yi sata ba kamar wannan gwamnati kun san da haka nan cin hanci in zamanin gudulak hanci ake ci yanzu wannan haka canyewa suke yi don haka sun yi muna ƙarya sun ci amana musu yaudare mu abu guda a tsakaninmu da su Allah ka isan muna gare su Allah ka isan muna gare su Allah ka saka muna a kansu. yadda sun ka fara mulkin nan cikin fitina Allah ka sa su ƙare cikin fitina Allah ka san sun zalunce mu Allah ka yadda mana haƙƙin mu Allah kakka bari su gama laluran nan lafiya lau Allah ka saka mana Allah ka saka ma 'yan Najeriya a kansu yadda sun kai banza ga talakawan da an ka ba su, Allah ka yi banza ga bukatocinsu bukatocinsu na duniya da lahira kada Allah ya biya musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka